الحمد لله رب العالمين والصلاة, والصلاة, والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabbata da tabbata ya Allah salatu ya ce ya ci da aminci da tabbata ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na katon zuguwaci daga katon littafin fatawal fada'iyat ad-dawabit wal asar ya dr sa'ad ibn abdullah al-barik na ainihin littafin na kuka mutamar fatwa wa dawabituha ya al-mujammal fiqhi al-islami yana ci maka wannan ne lamin tura abitatul alam al-islami na yinan na safa gutsun ya zulqada 1436 kalenda alijiriya na ajin daidai ba tsafo shi dini na tsaguto ta ci 2015 kalenda miladiya na ne katon zuguwaci na mai ya ji fata ganga yi katon karshe daga littafi wucin bonan idan page 63 bo shafin ya shi ta da guta almaba hasu sabi'u maba sai gutuwa ba ci asarul ifta abral kanawatil fada'iyya effect ko ya fatawaya tamidiyo wa asbabu suduri misla hazil fatawa ran da sababi na shi la fatawaya iri na na shi ya ce tamidiyo ne na shekka da nan ke da fatawaya ta ce ta midiyar mana ta yi tv bobe satellite da sauransu ola zango shi biye minista ya ce ya fatawa nan na zairin wuce shi sifairi na sheik bakar na abdullah abu zaidi ji zahirin wuce shi yana gada da ta littafi ya ta'alumu ya abu zaidi ufe ga ga zairin wuce shi tarawo kadigar tarawo kad garaza kadamai fi bukati ta'alum gowa ne zanen wanda bi tula da hagun wanda da zogun zane dagagagan wanda ilimi umadiyana wala yara man ya wala yara man ya ashuruhu umalle zanen yan wuce ne zanen wa mu yana ya masururan bima yasa'u bi labib zanne ci ya fayin gbọn na zanne hankali na gada haliri ne gbọn amfana ya anufu mina tajasur ala sulfil mustafti bila jawab ya anufu da na fe wafe wafe sun gokun wafe yaba mina tajasur ala sulfil mustafti bila jawab yana da na daji ga na gashe ba da ma don wuje ya shari wajen na wai ga wani wato zane ga da ya ga wuje ya ma da ya na nan wale ga ya gede otu ya lawun ya bi ga wunga ga wunga ya zawon cikin da wuje shi ya wa no har waje a bilin zai shi ga ga ga ga ga wuce mare to a a ga wuce nan a'a فيتجاسر على القول على الله بلا علم da na ci ga a biye da zuga ta na. ويفتي جترارا min malumatin afa har zaman da na tafe da ya fatawa shiganci na zamanin wasu aguga nan ma na fata mafe da ya fatawa ta ce ilimi na wunji gaskiya ba tuta nan wala ya jiri karfa ya salwa min matawil kutub ya zaci ɗoto ta fatawa tunan waya nan ta wadaje ga wuce daga littafi nan baniyan ala zanni ya ci gagan na tuta ce zanno wa zonno a kazabul hadisi zonno magana na zuɓe na ji gama na gami ni gama ban tara wasu ba da fata ilalin ya shira fil jawab ko da na ga ce jeya muktalan mutafe bi to fari da jeya bu bi jawabi insha'i al mahzul da ya jana wa mutafe ta sentence bene yufti fi waqtin abiyakum min bayadil min za na sai ya fatawa da lokaci na lokaci wuce hafi wadda ga aga mimu kacici wadda mimu ye aga mimu kacici wadda efo na gunta ce e e ya mimu ne wadda ga efo muska na yiwo wadda efo ne zanen ke laya fatawa na efo wuce mufi ga to efo ya mimu awomin sadirin la'ini awon to efu yo na tege gbe zanen zaɗi zaɗi na bi ma ya kafa fi yi ku lisai mu a yi mutuwa da alam e, zanna fiye da ya fatawa don matsalar shehu wuci ko yin musulunci shi da man wuci ko wuci ko na a kuma yi musulunci wani aga bito ga a ga fata bai zo ga fita bai zuwa lugwa min ji ba su lugwa min ji bincike lugwa min wa banza lugwa min gin man shiga lugwa min wa shawara bai man shi nan ga maza na lashi lobandoro ya limanu a fiye da gaggawa da wuce a fiye ya fatawa a fiye da ya wuce a to sa'an قال منصور الفقي منصور الفقي ويغنى جاجل 306 نونغا قال وقال التانزون له فقيه فصعد حاجبي به وتها وأترك للمسائل بأن يباني وقال ولا يدري لأمرك ما صحاها قال قال a zuna lahu faqihun da jihili nan, e ga zane ga wuyi fakihu fa sa'ada hajibayhi zane ta e yaji ni wula da fito wata ta ke ne fara ga mutum ya kuma ni ka kaga kuma ya zane ba ta ji ta mu wa atraka lil masaili ai bi anni mutafe ga masala yi ga jayin mun muna tuma sai kazana wala ya diri umaɗiya la amurka wun ya ji kuti ma ta hanyar kikbe fitubo ya ne ko man shiga a kredit jila gaza na yi manyan wuji jahiliya kuyo board of ventures a ga kawai za tu bayan ko ya ji aji nan yi limen medicine bonan a ga kawai za gaza na ajiye medical doctor yana ce certifying kuja can to maka zahiri na na ya fatawa nan a fatawa don yin doci baki zuma ko a cike mina bakar abu zai di jaye na rahimahullah ga fasta ne ma shi ta ne fatawa jiya shi tu bayan ga ba wani ya fatawa ne da ya ya kaka fatawa ce makin bujo nan mahalulatul iqal fatawa na ji egbe na ji abu na bata wulo ya nan mabniyatun ala tajarri la ta'alli fatawa wuce ya tututa ce shi shige wuje ce ne wa gaskiya zaba tu'annitul khalq na za a yi tailalo ta'annuti nan wa tujil halq na mafatawa yin wuce shi ya tuta zato goro nan wanda to ya kana ya tuza nan la ta kuma la kada mai alhaq fatawa wuje wuje wuji bike gaskiya wa tuta bari wala ala mai batilin wa haka kai fata ya nuna cewa ji to gamba ne to gaskiya ba tuta dan ci ya to fata wani go ya wasu a ka tari musu da tabar bai na da daga yadda no tuli ka ta shi ta daidai gona kashi ba ni na biya fata ga sokon ko sunan new jersey ga irin ne eh ko da fata ba ni ga yi zage ya amina ne zai fata wa irin ne jebo ta tashi ta wuta tashi ta daidai yo ne shi su masailu yin nan وفي العقد بالإجماع فعلم سعادة كما في شذوذ القول نوع من الخطر sai na makiya ya danja ga mini fatawa dinan fatawa ne su lule asali minu asali mu sun ciyo ba ko lule na siyan qur'an ba ko na ko lule jima'u ne mu tabarunu ba na ji danja ya zulu ya zulu nga ne na danji su magan diye gina nga ya zulu su ba e za ci lu shi shi wuti lu da yin fira da bai gangwaci e bai ja ili tubo na mai ga wuce Wuce na fi doro ya nazarin doro ba nan fatara kawafiru rukas wa bawaqir shuzuz wa ta ta dale ruksa iri yiri je yan iri? shuzuz jiri yake min min al kasir fi shakl al-wa'id fa e ba ta wuce ya gunda da zai ni temne la misali turawi da zanwaci be ka tuba ci gogali an ko ke zagan ya ciye fatawai da wuce ɓata bu Ba wannan waye ji na negative effect ya fatawa ne je ya ta midiya wani da sau bi na ji eh la ce la fatawa wuce biya na wani mini effect na waje na nini idan su balbalati wa haira bainal na. ko wala wala balbala da tsakanin musulmi da na gigiji da rudani ko da rashin jituwa tsakanin musulmi jo fakada asbali khilafu baina qawli fulani wa fulani masdar tashawush bas tashkikun inda kathirin min an-nas la fiya ma min al-amma alladhina la yarifuna masajir al-khilaf ko lawa ja da lawa le gari da ja bi gobi zaka zaga zaka zaga zaka zaga zaka zaga zaka zaga zaka zaga especially ba wa mun nasijo ne ja do sakki mutocin le ban nona ah. ko ebo na zan ba cikin wato dalili da nan naji dalili a ina yi gaskiya ne ga manan na tazo na tazo hadis na tazo hadis na tazo a babu yisi ba to babu mahallu shahidu adiyanin da dai duna kunde ne ga mai da ce ne bana mga bona wasu ko nga mala za ne dai lima ne ga su sun ta ce ba ke ye ba ci at ta'sir ala haibatul ulama wa tiramin bainan nasi bal wata shi ku fi kudratihim aw nazahatihim wa zalika min kilal ijadin bal ratili tihamati amatin batila fatawa wajiru ne ya be limiji ya jona wala ya zaje biyo wodo yamman wuci kwaji biya ya zaje mai biyo wannan wuci kwaji kin biya bal ya da sai da to shakka da iyu ko da ilimi na sai la man na na. ko e ebo kibo ebo tumo boji na zanwa ci ya jabe to mi tv bi mi radio jina misali balin nan ebo fatawa bodibodi na jiwa zabe shiga albani ne murjiya nan usaimi ne mai yayi labe lifafi nan ibn baz ne mai mai gwamnati nan rabiul madani ne maji lalace nan sakazai ne na maji kaza na, ma wuce ko yaje jiga tun da ne gito ko da nan ce giya da dabara yare ko jiga na ko kun yi to dabara ce gi mutun jode awo e za da bole ani mi pa around 2011 ife ife di kanu ti ji so ijibe tumon do ce sun maye suna ne fi zamanin na jone ko biyan zawon ci gami nan ga ya je lamar da ta manya a jikiyo ya je lamar da ta manya a jikiyo in kun kem da mai sai shi da ga yi shi na ga yi fi ebola zawon ci a yi balare da ya made wani kaci a ilimi ki zama manya su a jikiyayen nole e yiri na ji kun jan do ci maware fatawa da ke ya ci fada'iyya ci yo da media ji da whatsapp ji gani da dace exchange yawa yi turu mp3 batin yana don ne contributing to yagba yamma wuce kwan da ji nan allah kiyaye number 3 talilin haram wa talimul halal ala lalli ala jarabu ko ala ramu ala jalil nan mudan ne ka bayar yanzu yi biyo shakka da wani bal mutunto marhala ya shirkawa da kin gabe digangainan na madalin ya aibu na da mai ya rikita ganin da to jahili ji na na ja al'amu na ja lalli a cikin a za halalun wa za haram mai da dalilin da daga bayan ce ci buwa nan wani gan fatawar midiya ji gai masashe irin na jikin number 4 mini yana wani mabina lujul amma minan nafi la ta tabu rukas ko general za an yi sukun a ce fafalwai milatun rusa ce fasaru ya tudu na mun urifa bai ta sahul bi hujja ce taisiru fa yasalu da wudun alhars dun alhars ala lusul ila alhaqi fil mas'ala bana ya bi doga zanna ya eh, ke wani so ta sahul ga wasa wani waje abele ga kandoro waje abele media fe welcome ya zane da sai fe waya ya bufi ya fatawa ne ya fe suite ya fofo zane e ba ga da ja ta be gangan man kaza amma bi ga an ga mu ya fatawa ya zake kardawi nan ya zake turabi nan ya zake amru khalidi nan ko ya zari ne bata inda ne sa'ulu na za su ndoro ba ade na zane je dina Allah Hata hatta to Sheikh Abdullah ibn Yusuf mai Bayya wai ya sashi fatawa na ji sa'ulu na je ladi gana Allah kiyaye mu eh, eh? إتهام كل ما يفتي من العلماء بما يوافق الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم أو يكون رأيه هو أصف أقوال أهل العلم في المسألة بتشدد وتنطع من نجيه يا فتوى نجاد لي على القرآن والسنة بيغير صحابة جينا أو من na يا ya fata wato ne ga na lagos ne ga wuce gagbo kaga wani a sai ya man wuce tuma ga mawuce aga tsanani da ya man wuce زور بعض المفتين على غير سمت العلماء من الوقار الحشم والسكينة ebo fatawa midiya na jo kwale man doci ya ke dai a fatawa ko amma je alama ya manja ya ta ci wani bai na tsuwe wani bai saki na fi ariya allah kiyaye ba amma with all disadvantage na na fi fatawa ya turu midiya jo na fa a advantage da wasu na fatawa na ji'eya eh, ni jiya wani wakil labinan wajiya da ku ya mafari shiyu'ul ilmi wa irshadun nasu ila ma yanfa'un fi dini wa duniya ku. la gashe ba masu kyan gusa shi ba yana jan amfani addini ya bugun ganin da rayuwa ya jena ya ba ci hajati hajjatin nasu ilal ifta li suhulati ittisalil mustafti bil mufti alladhi yuridu su'aluhu wale ga a bukata ya zo hangi wo ya fata waya ebe ne very easy na wade contact ga manna waji gane ne ko telefon ya nan man kaza zada na to ya mutu ya ofisi ko telefon ya daru lifta idana telefon ya na to da'ima dana aga giga tv bo man wuce ta ne to zane biyu to zane jikar to fundu ba muke da wa ke kawai lo ne ta jikin nan a ta yaje da nan dole ina biya biyo na ula su ba wai turu ya kwanne ji ya ta ci iqamatul hujja fi kathirin na masaili allati ya ta ji nasu ala bayani ala bi hujje ya matsala idan ne da ide bukatu nan min su su'ali an haibare da ina laga ga youtube nan misali matsalayin ba hijabu matsalayin wujubu hijabul mar'a wa tahrimu tarkin wa khataru tasawul fi talaq wa khataru tarku salati ta'ammudan wa ikhrajaha waqtiha tahawulan wa talawub bil mawarisi wa ta'addi ala hududillahi fiha wa ghayr dhalika min al masail mas'ala wajib ce hijabu mas'ala eh eh good matsalayen wajibci ya hijabu matsalayen haramci ya sigafi matsalayen idafi la ya wala biyo ko matsalayen danja ya zuci shi wulasa lulugwa ko bai digangai ko bai yaje ko matsala ya zuci jojo gangani bai lamari ya gun ya fi ake oji aki wani bai zuci ni dokar sai tutu yau ya matsala na shi ya goya ga na ya zaje bi mai tubo na a bayani je kiliya da sararin na shi a tato a wa mun nasu ya ganai sa yana ko turu rediyo bai tv da makamancinsu. su ya guni ci umma tijal qadaya al kabira al hamma allati takusu aqidatul muslimin aya muslimi orientation ko yan lamarin wuce ko na jidi alaka gangani da akidar musulmi jinan misali yan ما حدث في مسألة صبر الرسول صلى الله عليه وسلم bayani ما يجب على المسلم لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم وتوقيره كو بيان يزئ yanayi faru yanzu ya nufi sa sallam ta kuna da bayani ya ciyar ki wajibi ta ce musulmi jo ya layi ma na jibi anabi amma ya anabi nasara wa ta'zimi ya ma wa anabi can wa tawqirihi wa kadhalika masalati sabu sahabati a ce ga masalai ya zuji sahabi alaihi ta radiyallahu anhu wa ne ga program shi in ce da ka ka ka ka yi ya ci falalai sahabe jo da ra goye zuga ji sahabe to ko da ku je zagi sahabe to ko ne dan ga sa lillah ga wuce ne da bayani ga sahabe shi ga yi wasta takani nufi sa sanar da alumu shi ko فمنهم ده بس هذا ma تلقت الأمة عنه شريعة وقالوا ما عليه ساس ما شريعة فطانوا في امتانوا في دين الله طانوا alaibu ya sabi anibiji aibu yo na yadi ni ya anibi sallan alimama imam abu zur'ar raza al-hanzali gowa inna ma yuriduna an yujarrihu shuhudana bi yubtilu al-kitaba wa sunna wal jar'u bihim aula wa hum zanadiqa ngan zai je sabi anibi to kwanin awa ga lai tin ala da eriyeyi ebo ala al da sunna ya ji lalace da ne ji magai sabi to kwanin ala zawuci ya dace ngaji ga ebe za wuce zana ji kayo ebe na alkur'ani bi sunne turu sahabe guda bi gwayo ko ga sahabe ji za dide imana trust ne ya ji alkur'ani bi sunne ngaji kiyo ngaki wale ne ba ta ya advantage yake yo ya fata wai media ji waga cile tun da ka kuna ta sunna tv na bayani yayi limiye sunna ko da aqidai ahlus sunna da stability na lo family nwa ci na bi hakiye bagi hakiye baji hakiye miji tarbiya bayani a kida da suna ji na hangi nigeria na coci da ko ebo awareness na jo man ga amma asbabu sudur misali fata fa yarja ila idda asbabi nazkuru minha lai da ke ya fatawa boji-boji lokaci ke mi radio da mi tv na wanda saba bishi ya mafari a jalibi da wabitu wa shurutu sa'aba lil da wabitu wal mabadi hakima fi ilmi usul fiqh bi kaji tafsir wa da shurutu shi na jizo yana da da wabitu ilmi da shani ya tafsir fassara bai tawili jiji nan gole za mu taji jaci yanda ga mu ce da ya fata wai ni hawo ye ba ci shira da hubbu shurati wa gashe ba ba tanya me wa ga kemiye koyin ya ni wa ga hawo misu zai nin dorwa daga babu suku ya za ta fe da gaggan wata ta jale dalili ba nan ne ga wata na jugada nan gole un gashe unique ko taciyen manjo taciyen jama'a taciyen gimakanta jo ya boye ga wancan tunan waye ga wancan shi ne ka da su ku wale ga ngaji popular mutum ban doro a fetu sun noye alaja ga khalif torof sai ne zaji ba a rajiyar a doye na na ga zannatul alimi madrubun laha tabulu biki ciye man ɗaya eh, niwo ne bai ga aka ce yayin to zane ga yana wa wasa duko wale da sashi yadda ya fatawa ne bai ma na gbokanin ko ko fatawa ne zai da yawo malaku fatawa ya nan ebo kibo wọ́n kí wọ́n mọ́ zanúwẹ̀cin wọ́jẹ́wà ga haɗin wuye a ṣe bukara abu zaidi sai gani ta fi da yadda talibi da ilimin na izar a tasaddur kabla ta'ahul ɗaya da fatawaye ɗaya da katuwi kami wajen na da ilimin wa a fatun fil ilmi wal amal e bona fatawa ya kayuwa ku fatawa ya na katu kayuwa ku katu na aibuyo da katun wal amal aibuyo kuma da ilimi, da ya tuwa ne kadi kila hakika ga man tasaddara qabla awali fakat tasadda li hawanihi ga da cha fatawa ya ko da ta katu kanu tu lokacin goyin juna ma na kanu je man wuci ko kuma cuciya irin na jina za na no ta na ne na luje ba ne ko tun can jida na ne Allah kiyaye a ce wa ibn sayyi kun fe da ba na wani cele ya ga abu zaidi na ga wa za aidan min ma yajibu al hadar binu law da min ya no goyi makanda biya da na ay tasaddara al-insan qabla an yakuna alani tasaddur yanzu shudu jita yanzu shudu wuka ko yanzu shudu ya fata ko yanzu zama kan tukan ko yanzu zama jalisu ka ya talibu ko yanzu tasuru mala kuma jalisu ci ka nole nawa mu masiba ya annabi da fara zalika ka da dalila ala idati umur ibn zaga jani dalilu yake lamarin guno ya mafari ijabu bi nafsi ya zafe wa tusan haitu tasaddara fa huwa yara nafsu alamul alam yace yake bo wani ga mutum ya ji wazi bani mutum ya fatawa bani mutum ya ji tafsir bani na wa ga na ce le ga mutum ya ji man wuci ko ne ka kuna ga yato ibnu baz albani usaimin shinkiti al-abbadi jena na wa ta alamu ya tun alamu ya tun ya da mini safu wuce bane man wuci ko ga mutum yi ma ga hum lijalu wa nanu lijali. sai eh, zaje-zaje maga a tuya da mai maka jabe a ɗayo number 2 an na zalika dula al'adun fiki al'adun fiki wa fati bil umur wa yi zan nasu ra'u mutasaddiran aure zuwa na ibn al-misali ma yi bayin awarahu ne zaga da ta fatawa ku da da majalisa cikin mala ku yin jam no ya rashin fiki da rashin fahimta ya lamari jigai mu ebe da ya zaji gani ya ga mutum ya ji wa'azi a sai da jiwu gashi da jara bai jiwu da ciwon aɗe tafi ganin gawa ne ya faci ci haɗe ebe da ya zaji ga waga ya ga egane na lugwayi wa a shekha zira za ka haifan na da abuja wani egane na lugwayi liwa dr sani rijiyar lemu na da kano wani matsala na fa lugwayi wa malam bashiru ko malam nu na jidan abuja na jidan kaduna wani gaskiya egane na fa lugwayi wa man kaza na da kin ka zauna gaskiya fatawa ne kaza na jiji ba da fa yuwa yi wamma wace ko ne bi misra ne zakir islam ko raslan ko kayyal ko manwaci nan gaskiya mas'ala ne fa lugwa yi lagan naji kai ila alan wala da e ba abdurrazak labar ko e ba rabiul markhali ko e ba al-gunayman da makamancin su ne fi kiya suudiyun ga ki ban wuce ke yi gayan wum rijalu wa nalu rijal dole yan na gururu ga wala da za Allah kiyaye mu ci taci sai mini ga min yana mana an inna idza tasaddara qabla Na lazima ya kula ala Allah ma la ya'lamu idza daga da ya fatawa kanu ku fatawa nan eh dai la baganna na zugu wa sai da su ga mai tasa koyanu da ilimi wa nan li anna ghaliba man kana hadha qasdu la ilma wa yi ji ba an kuli ma yi la'anu zanen gaji hali na gadon na zanen a ji damuwa wula ilimin baru kuruku da loja zanen ma a ke ji damuwa ya wudu ya ce yana ƙungiyar doro aka duniya ẹgbọ́n wà fẹ́ lè gan mugabe gaga gabege ina mọ́ta kílọ̀tí rí kan na da raful malamiyo na da almu'ala ibn azmiyo na da almuguniyo na da almajmuwo na da alishrafu ala mazaibu halililimiyo na da bakazon na da siyar hali ba mu zabibo no ne kun ja kada inda kici ware arradu yayin yi ci an da insani za a ta sadara fa inna fil galib la yakbalu al haqa ngai zaga shi ucaca wazi ja ku ucaca fatawa ya yani galibi wanda go ya, li an yazunu bi safai an da za ka za a liga iri ebe na fe lega nga yi wawa ko a fe lega nga agba ebe ke nga agba su taya gina an wace nan wa in ka ne wul haka? ka ne da dalila ala an na sa bi alin bi alin filili ne nga wale ko na wala ga zanen da dalilu ga na da mini ya manji ba wal haq wal haq wa kun wale ga ibnu taymin na annahu inna man inna inna min fitani hadha zaman hubbu zuhur da mini fitina zamanin nan ya zama ga ɗauye wa hasilin nan fi zumratul muftin ya zama ga nan ya Allah kun safa da ya fata wani kaliman kila fa'ila da aja ga hubbu zuhur ya yuqsimu zuhur ya zo shuwa ga wuye wanda sa cikin zuma zu Allah kiyaye mu Namba 4 kudu kasiri min almutahili namba 3 abin ko min asbab da laida kiya fatawarin laina doku don da zai to so to fatawa ya nan e eh, lafiya don ya fatawa ta midiya ba na la man wuci koji da general public linka ba ko gamala young mutane ne la to fatawa ya nwaci maje ilimi shidwa na a ce fatawa ta midiya ya da ke gogan ba na ce jin al'alamatul albani ga wa ma sarwa wula ya sagal na da ya takalla takallamu na fiyamin musulmi na bijalin baligi da wuce dokun bani da ya yi zakan yi zaka yi wuce na je gaga fita na je gaga filamar yan musulmi da jashi na da iya kare al'amur da zi a kada li an na na fi zamanin jallaci ba za da shirati sa'a na mayan nawa lawun ke dai fi zamanin na sashi alama alkiyama tunanin na mini ba ne bisa a sallam gan wa yantiqu fiha ar a ar-ruwaybida yaji zakan yi daga ta gaga shaluma na ibo kai da umar ruwaybida aki ruwaybida ne qala ni bi ta rajul tatiu ani wa gina ya takallamu fi amri amma fe ga yace lamari ci ko ci ko ba a jibatin kashi a jibatin ya nda a contest kashi a contesta nda a lo makanta ko boko kai a lo makanta boko nda a lo fi gwamnati kashi a lo fi gwamnati nda ya ci ga ne police be soja ya kafira kashi a haji kafira ko da a ji sensors ka ci a ji sensors sa yau ne matsala wuce koyi na naji wani shafi alu mai bayani wani ko ba a tiya da shi ne ka ya agun a tiya gun shi na wani labari ne bata a zalwati na maka kuranin ba kawai gun biyo su yi sa wunde daidai wani ga sai ya fata wace masa alayi na ibo allah ya kiyaye mu wani za bawa ba lazin hadis bikoli alaisa haza zamanuhu gama la a cike babi alaisa haza zamanu gama la a ci maɗi babi gan a shuji zamanu ga da na wato albani a wani zai sayo yankuni ci minisar bine la fatawa ne ke duk gashe na alazimatu na siyar da haula da sababin dugutu siyasiyar wani ijtimaiya وضبوط أداء الإسلام من توجيه الاتهامات الكثيرة للإسلام في مختلف المجالات وقال psychological stress na lusa shi بسبب zaunci nan da sababi ya siyasa yi baba society ya yi baba makilai musulunci ya yi baba ya ji musulunci tuma da ya gajejeri sarari janibi yau kakayi to yi siyasa to yi society to yi women's rights to yi human rights to yi international relations ko eji to musulunci tuma bai terrorism eji to musulunci tuhuma bai kaza eji musulunci tuma bai kaza yan ji bai ne zugu fa naji da ba da mufti ne ya kummuna bilayya na kin nusus wata ne sace zai ya fatawa nan a da a fe fakiyo a fe fanasiji a fe la a fe la nasi korotoni wa tawili a shafe ludi tawili tawilan gairu makbul na ma waji yana yi gwana na ilmu la jawabin yadda fi ku ma wa wula ya e bude a da shi e e na gajin da ya gangari ya na sa shi ya gan ewa ne na talibani a ga ya gulo sama ya zafe wa ya ce gulo sama ko? a ga ije mu ko planet ya da ga eh aya da mu watara sama watara jibala ta sabu ha jamilatu wa ya tamurru marra sahab ag eh yau ne to eh epa ngai kio ngai sensitive eh ke unyo eh, biology bo munda bi niya sense organ bo nga aya da daga alqur'ano ma da jajiludum nam juludan gairaha a ga kaza nga an ga kaza da pàtẹ ẹgbẹ́ kí ìbò ẹ̀zàdé lálẹ́ lábẹ́ just to convince them kó jígá ní ọkọ́ wà lẹ́gẹ̀ẹ́ yẹn bẹ̀rẹ̀ wọ́n ti àbẹ̀ lẹ́yìn àti àfihàn àfẹ̀tà wọn ti jù lẹ́jì wọ́n jẹ́ àkẹlẹ̀ àwọn tafsiri yìí àyà jì ní àdísù yìí kó ẹ̀zàfẹ́ bẹ́jì tó nǹkan rẹ̀ lẹ́mọ̀rí ní ojú jì ẹgbẹ́dẹ́ yan ba na yi ciwo na har da ni na yana ba na yi gajin daidai na yi ba da sai ciwo ya yi lada yi ji muftiya yi ji manya yi ji mujta yi duwa ta ji kanta yi a da na yi na sai ciwo ilimi na fani da albarka yana asali ya karatun na mala ya shi bai ttc ji ko mala ya yi sunna su 202 iet bo da shiga to yi lani ta fi na gara na yaji sai baza suru na da bai da gari to algi ba to bai ga na idi to amfani a neman yi lani ta fi ni la isi ba wucin da kara isi ba wucin da kara kara yi nga ma la iti sai jiwo wani gajin da ya ne ya ba da sai ci wawu ya yi lada wani mai gaci bici na ya ba da sai ci ko fa gangani da yi ya bana adena yana yi ma gbagbon sai ci bana da ya kanya nan sai ci je ɓadayen sai ci wa su tuyi to alkiya ne sai ci yi arziki na jan da albarka nan sai ci yi zuriya wa angiji sai ci yi inikirkiji subhanaka allahumma bi amdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh